أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبايان قيسوا تاتين المسلمين الله سبحانه وتعالى لإيقا سالك تراوسا gashi ya sake nuna muna wannan rana ne albarka ranar juma'a inda yau muna biyu ga watan sha biyu watan zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku don ci gaba da karatun tafsira alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin 'yan haya a cikin wannan gari namu mai albarka garin jega inda har yanzu muna nan cikin sura ta hamsin da biyar daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura dari da goma sha hudu ita ce suratun rahman satin da ya gabata a mun tsaya ka ayata 21 yau متائشي mu tashi kan aya إن شاء الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان الله سبحانه وتعالى حينزو yana kididdiga muna nemomi waɗanda ya zuwa gare mu ya zuwa ga bayansa Allah ce ya kuruju min huma yana fita daga gare su bilbina ilil fa'il ya an ka gina fi'ilin daga fa'ili a ce ya wal maf'ul ko a gina shi akan maf'uli a ce yukhraju minhuma daga gare su min majmu'ihima daga tarsashin su kan Allah maɗaukakin sarki dama ya gaya mana yace marajal bahrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan waɗannan baharai mun yi magana akwai abin da ake ce da shi albar akwai abin da ake ce da shi al'anhar idan aka ce albar ita ce teku babban gulbi to duk inda ka ga teku za ka iske ruwansa in kasa ga baki za ka ji su da gishiri-gishiri ita ko korama za ka ji ruwan da daɗi ƙananan gulade ka kama irin gulbin mugahinan wanda ya gita in ka sha ruwan za ka ji daɗi amma yanzu in ka tete irin legas to za ka ji ruwan babu daɗi to yana fitowa daga gare su allu'u'lu'u lu'u'li'i lu'lu'i wal marjan da marjan kharazun ahmar dutse ne wanda yake ja au sigharul ko ƙananan lu'u'lu'i wani min ahadihima daga dai ɗayansu almarjan ake samun marjan to kaga nan sai Allah ya ce yana fitowa daga gare su al-lu'lu'u wal marjan to shi marjan malamai masu bincike masu bin ƙididdigi na abin da ya sha karkashin ƙarƙashin ruwa suke cewa shi marjani ana samu ne ne daga ɗayansu ba daga duka ɗinsu ba to amma ka ganin sai Allah ce yana fita daga gare su kaga duka kenan kaga ya an ce daga ɗayansu to kaga sai kuma akan wata ƙa'ida ta malama harshen larabci an ambace su duka yana fitowa daga gare su duka amma daga ɗayan sai a ce min ta taglib ta kowa abin da ya shaharin jayasuwa kamar yadda za ka ce kamaran kaga wata biyu ai kana nuhin guda bi ma'ana kana nuhin rana kamar ka ce umaran ah, kaga umar guda biyu amma kana nufin guda kana cewa ahadul umarai ne ɗayan umar guda biyu amma guda kake ne to ka ce kasance min babin taghni ta bada abin da ya shahi rinja su a ambace su duka amma ana nufin ɗaya sai Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba Allah ce da waɗanne irin ni'imomi na na ubangijin ku kuke karyatawa? abi kasratin ni'ami shin da yawan ni'imomin ga min khalqil manafi'i na halitta abubuwa masu amfani fil bahari a cikin tekun can wa taslidukum alaiha gashi Allah ya hore ku akan teku kuna yadda kun ka ga dama yanzu zaka je a bakin teku malam in ka ga yadda dan adam yake wani jirgin ruwa a cikin teku wallahi sai ka yi mamaki ka ga yana ruwa ya sheka ya kwabo ya juya ko kai da a saman mashin a nan saman tudu ba za ka yi irin abin da wani zai yi cikin ruwa ba da jirgi wannan horewa ce ta Allah maɗaukakin sarki dutse wanga in ka ɗauka ka jewa sai ya noci amma kai ga ka da nauyinka da mutane da komai kana yadda ka ga dama a ciki Allah ya hore wa ikhrajul halli al aziba na fitar da abubuwan kawa masu ban mamaki an bi gairaha ko da wasu su kuke karyatawa sai Allah ya ce ni وله الجوار المنشآت في البحر كالأحلام وله هكذا أن الله ندق الله الجواري وأن waɗanda سكي ما gudana. mina na aljawari nan sai mala ya ce asufun su ne jiragen ruwa almunsha'at waɗanda suke abin harawa almurasatu waɗanda suke abin harawa fil bahari a cikin teku a cikin gulbi in ka gansu kal a'lam in ka gansu da nesa yadda ka san mayan duwatsu kal jibal yadda ka san duwatsu wajen girma wa tifa'an da ɗaukaka haka za ka gansu wannan duk ni'ima ce daga Allah Allah shi ya samar da su saboda haka kaga wancan lokaci ana magana akan jirgin ruwa amma duk abin da ya shafi wani aljuwar mai gudana wallahi duk daga Allah madaukakin sarki na yau kaga ni'ima ta Allah aljawar ga sunan kusan guda uku kaga ga na aljawiya ga na albahariya ga na albarriya duk Allah ya samu muna da su guda uku ga masu gudana aljawiya a cikin sararin samaniya kuma tun sadda aka ji ana magana jirgin sama sai dai ka ji an ce ya yi haɗari ko ya kama da wuta ko abin da ya kama da wannan amma baka taɓa ji an ce ga jirgi da jirgi sun yi kaura a sama ba, korewa ce ta Allah yanzu ka diba duniya babu wata ƙasa ta duniya wadda ba su zuwa aikin hajji a makka to ka dibi jiragen da ka sauka a jidda malam dare da rana amma baka taɓa ji an ce ga hitan a jidda jirgi sun yi karo a sama ba wallahi wannan tsari ne daga Allah za ka ce ɗan adam ka yi to ba shi basirar shi haka Allah maɗaukakin sarki ka ga daga Allah na Allah shi ne tusa ma ɗan adam ya ba shi wannan ilhama shi wannan aiki to Allah maɗaukakin sarki shi ya yi haka sannan ga albariya ma ga na tudu nan kadibi motoci kadibi yadda ɗan adam yake sarrafa mota ma ga macin nan ga keke nan waɗanda duk masu gudana na. kaga Allah madaukakin sarki yayi muna ni'ima da abubuwa waɗanda suke masu gudana guda uku na farko kaga ga albahariya ga na teku na biyu ga albarriya ga na saman tudu na uku ga aljawiya ga waɗanda suke tahiya cikin abin da ya shafi sararin samaniya duk wannan horewa ce ta Allah ni'ima ce daga Allah to shi na Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban wai da waɗanne ayi ala rabbikuma tukazziban Allah ta'ala ce da waɗanne irin ni'imomi na na ubangijin ku kuke karyatawa abi tilkan ni'ami shin da waɗannan ni'imomi min khalqi mawad subun na halittan waɗannan muhimman jirage ga sunan wal irshadi da shirwa ila akhzaha zuwa ga yadda za ku rike ta wa kaifiyatu tarkibi hada haqiqa ne yadda za ku dagwargwara ta wa ijra'i da gudanar da ita bil bahri a cikin teku tukazzibani kuke karyatawa an bi gairi hako da watanta Allah yana tambaya sai Allah ya ce ni kullu man 'alayha fan hmm. rabbika وجه jalali wal ikram to shikenan ba ga nema na Allah maɗaukakin sarki ya yi ba ga ta na ya ba mu ta jin daɗi ta kowane ɓangare yanzu za ka iske wani shi rago ne wallahi da ya shiga mota ya ce wani gari wallahi har ya manci har ya manci shi maganar wai shi hau mota ya dogo tafiya ya manci in dai ka ga ya hau mota cikin gari na in ka ga ya hau mota daga cikin gari zuwa airport amma cikin ƙasar su ma to daga jiha zuwa jiha jirgi shika hawa daga ƙasa zuwa ƙasa jirgi shike hawa ga ni'ima nan yanzu ma mabiya duk harkar kasuwanci ba ta koma sama ta koma sama ba ka ganewa sai in kana ta wurare nan za ka gane haka yadda ga motoci suna hatsuwa a tasha wala haka jiragen sama suke a yau sai ka ga daga na ƙasa za daga na ƙasa za daga na ƙasa za daga na ƙasa za an taho an tattaru a wata ƙasa daga nan kuma za a ɗauka waɗanga za su yi tana waɗanga za su yi indiya waɗanga za su yi kaza waɗanga za su yi kaza haka na komi mafi yawa yanzu na kasuwanci ya koma a sama to ga nemomin sama ga na ƙasa ga na teku yanzu za ka iya sayan kaya daga america cikin 'yan kwanaki ko mota ta kasa yau sai kaga an ce ayan sauko ta jirgin ruwa kana cikin garin ku jiga, sai a tuwo a sallama ma a ce ga mota ta su wallahi cikin ɗan lokaci ta isu in ma su kana su iso duk wannan horewa ta ta Allah ni'ima ce daga Allah to an ji daɗin ni'imar an miƙe ƙafa an yadda ake so ba a bi dokar Allah ba ko ko an bi dokar Allah ana nan dai akan haka Allah ce to wallahi ku saurara ku ji a kullu man alaiha fanin Allah ce duk wanda aban kasa wallahi zai kare zai kare ai al'ar kasar za ta kare min alhaiwani dabbobi wa gairihi da waninsa fanin mai karewa na halikun wallahi mai halaka na za a neme sa a rasa wa abbara sai Allah ya ta'abiri ya bayani ya ce biman ya ce kullum man daga liba lil da ne rinja da masu hankali duk inda an kaji an ce man ga larabci to ana magana akan mai hankali to ai da Allah ya ce kullum man alai fanin ai kaga da mai hankali da mara hankali duk sun shiga kayan sautin ga suna ciki gwaluluwan ga suna ciki an gane masallacin ga yana ciki to idan za a tattara duniya gaba ɗaya da masu hankali da mara hankali wani yawa mara hankali sun yawa to amma kuma sai Allah ya ce man ala yi amfani da kalmar masu hankali to ai wannan taghliban don a rinjayar da masu hankali akan mara hankali to tunda an ka ambaci masu hankali za su tsari to ko su ma mara hankali su ma aibi za su su ma za su tsari ina fata an fahimta to saboda haka duk abin da za ka gani a bayan duniyan nan na jin daɗi da ci gaba da wayewa wallahi malam sai an kai lokacin da babu shi kuma bai aiki sai an kai lokacin da babu shi bai aiki in ma yana aikin za a kai lokacin da za a girgiza ƙasa kuma kuma shi kenan dukkan wani tsari gaba ɗaya ya ƙare tunda duk wanga abin da ake gani na ci gaba harkar rediyo din nan harkar tv nan harkar waya hannu harkar jirgin sama duka ana amfani da sararin ne domin ba don waɗannan abubuwan da ake amfani da su ba wala jirgin sama bai isa ya tashi ba har ya domari wata ƙasa har ya domari inda zai je ya sauka to da zara an ce an girgiza ƙasar an girgiza duniyar to kaga duk wannan tsari gabaɗewa cewa ne za a ta yadda duwatsu shi na Allah ta'ala ce wa yas'alunaka 'anil jibal Allah ce yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta Allah ce wa yas'alunaka suna tambaye ka 'anil jibali to kai Muhammad da kace wai za a tashi alkiyama to maye maye duwatsun gaho na Makka da Madina ina Allah zai kai su Allah ce fa ce musu yanzu fi harabi na sufa ubangiji na zai sheke su shekewa wa ya zaruha Allah zai bar duniya zai bar duwatsun inda suke kaan Allah zai ba abin fako sassafan wanda an madaidaici la tara fiha iwajan wala anta kuma kai mai karatu wannan lokaci da zaka ji ba baka ganin tudu ko rahi ko wata kwana to da zarar haka ta uku Allah ce yau mai idhi yattabi'una da'iya la iwaja wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa to wannan lokacin kam yattabi'una da'iya wallahi mutane za su ji mai kiran su la iwaja la wa babu karkacewa ka ce wai bari kalani ina wa khasha'atil aswat saututtuka kowa ya shiru wala Tasmau suma ka jin komi illa hamsa kawai sai ta hiyar duga dugai kawai sab sab sab sab ba maganan magana ba magana wani ka tare mai hanya ba magana ina ne. ba magana wani tako mun tsere ma ina wa khashatil aswatu lirrahman Allah ce fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komi kawai sai sautin dugadugai kawai yadda ka sarra kumina ta haya cikin sahara cikin rairai wallahi haka kawai mutane suke tafiya an riga gaba ɗaya an ƙara duniyar gaba ɗaya to ka kai da kan miƙe ƙafa duniya ita a tunaninka ita an ka addini bai gabanka bautar Allah ba ta ka, kai dai duniyar ka samu duniyar ko ta wuce hanya to shi kenan ka samu ko ta wuce hanya ga ta nan ka tara in ma baka kai wancan lokaci ba to yanzu Allah daukakin sarki sai ya karbi rayuwarka kenan alkiyama ka ta tashi Allah ya kara mu na imani Allah ya ce wa ya baka wajhu rabbika zatin ka bai wanzu ko ka ce fuskar ubangijinka za ta wanzu in baka yi tawili ba ai zatihi ta'ala zatin Allah fa huwa wa'adahu al-azim Allah shi kaɗai yake dama al'abadi na tuttu wa ma duk abin da ba Allah ba fa huwa makhluqun wa fali wala da halitta na kuma zai kare. wala ya baka ba abin da ke wanzuwa min a'malil ibadi na ayyukan bayu illa ma umila lahu ta'ala kaja sai abin da an kai don Allah zul dalal ma'abuce girma khabarul mubtada mahzufun taqdiru huwa zul dalal wal azma wal ikram kuma ma'abuci karanci lil mu'minina ga masu imani bi an umhi ga abin da ya shahine mu'min sa saboda haka wannan aya wallahi suna daga cikin ayoyi wadanda suke masu ban tsoro a cikin alqur'ani saboda haka in dai kana da hankali kana da tunani aka karanta wannan aya ya kamata kawa kanka kiyamul layl ka gane duniyar za ta kare ni ma zan kare kuma zan je iska Allah wa daukakin sarki kuma hisabi za a yi shi Allah yana nan ko da yaushe saboda haka duk abin da za ka yi ka bi sannu sannu shi na ɗaya daga cikin salaf magabata don ya tsara nuna buwaya Allah da ikon Allah to iya eh, ziyo kan wannan ayat yana sadar da ita sashi da sashi domin in ka sadar da ayoyin guda biyu wannan zai bayyanar da kamala da iko ta Allah maɗaukakin sarki idan za ka ce kullu man alaiha fadin wa ya baka waje rabbika zul jalali wal ikra kada sai ka sadar da ayat da ayat an gane ko amma yanka ce kullu man alaiha fan duk wanda abin kasa zai kare kaga ana sauraron wani bayani ko ba gaba ba sai ka ce wa ya baka waje rabbika zul jalali wal ikra saboda haka sashen magabata in sun fito suna karantawa to za su sadar da kullu man alaiha fanin da waifaqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda wannan zai ƙara bayyanar da abin da ya shahi kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala za su ƙara bayyana ma cewa kowa mai ƙarewa ne abin halitta na Allah shi ɗe wanda yake yake wanzuwa sai Allah ya ce mi fabi ayi ala fabi ayi ala ya rabbikuma tukazziban Allah subhanahu wa ta'ala ce fabi ayi ala ya rabbikuma tukazziban da waɗanne irin ni'imomi na na ubangijin kuke karyatawa abi tilkal ni'ami da waɗancan ni'imomi min baqa nawan wanzuwar ridallahi yadda Allah wa fana'il kulli da karewar kowa da kowa an bi gairihi ko an bi gairi zalika ko da wani wannan wafi kaga a cikin targibin akwai kwadawar tasuwa shadidun tsanani lil qiyam ga tsayawa bi talabi ma fi ridar rabbi ga abinda cikin sa akwai yadda ubangiji sai Allah ya ce yasalu sanaqrubu lak yasaluhu yasaluhu man fis samawati wal ardh كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يسأله yana roƙon Allah yana tambaya Allah man fi samawati wal ardi halittar da a cikin sammai da ƙasai ayyan tiko yana yankuni kamar mu kenan masu hankali ko ba haka ba sai ka ce ya Allah ban da lahiya Allah ka bani lahiya ya Allah bani da ilimi Allah ka bani ilimi ya Allah bani da fahimta Allah ka bani fahimta ya Allah ne, ya zalunce ni ya Allah ka an san min haƙina kaga shi na nan mala yace ayyan ku yana kulki yasalu yana roƙon Allah au hal ko ko a sanil hal ko da bai iya magana to yana bauta Allah madaukakin sani ai mun mun karanta baya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum an gane ko ma ya ta juna ilaihi abinda mutane suke bukata gare min alquwwat na ƙarhi alal ibadati wajen wa Allah ibada wa rizqi da arziki wal maghfirati da gafara wa gairi zalika da wani wannan kullu yawmin kowane lokaci waqatin lokaci huwa shi Allah nishana Allah yana cikin lamari amurun lamari yuhiru wanda Allah yake wa? alama qaddarahu abin da ya qaddarta fil azal tututub min iya'in yau kaga Allah ya rayar da wani an samar da shi wa imatatin wani rarayi Allah shi kashe shi wa izazin yau wayar da wani wa izlalan a walakantar da wani wa igna'in a wadatar da wani wa idamin a rasar da wani wa ijabatu da'in da an sa mai addu'a wa ita sa'ilin da ba mai roƙo wa gairi zalika da wani wannan kullu yawmin huwa fi sha'an. Allah kullum malam cikin wani lamari yake saboda haka kai tsaye sai ka ga wanga ya tashi ya yi gaba wanga ya faɗi wanga ya darje wanga an baci wanga an baci lafiya wanga an baci ci wanga an yi kaza wanga an yi kaza haka Allah madaukakin sarki yake da'ima wa bi ayyi ala rabbikuma tukaziba shin da ni ni'imomi na ubangiji kuke karyatawa abi hadha tadbiril awim shin da wanga shiri mai girma an bi gairi ko da wajen saminan na'ami kuke karyatawa sai Allah ya ce ni sanafrugu lakum ayyuhas saqalan hmm. ayi ala ربكما تكذبان wannan aya malamai suke cewa wa'id ne daga Allah ba wai Allah matsaukakin sarki da yace ce kulla yaumin huwa fi sha'anin an gane ko to ba wai Allah zai dakata daga aiki ba ne don ga aya a zahirinta tana nuna haka sana furugu lakum ayyuha saqala zahirinta yana nuna ni kenan ranar tashi alkiyama za a aje komi za a dawo akan yi muna hisabi a'a wa idna daga Allah ƙafina Allah yana cikin aikinsa yana fi sha'anin kuma ya gaya muna wagga ya ce sana furugu lako kuma za mu nuhe ku sana kasudu li hisabiku wallahi za mu nuhe ku da ya muku hisabi ayyuha saqalan ya ku nauya ya guda biyu al-insu wal jin aljannu da mutane shi Allah madaukakin sarki aiki bai matsayawa kai aiki kawai yawa ka ji duwan ga aiki wanda Allah maɗaukakin sarki yake yi hatta shi ga da muka yi Allah ko ba haka ba maganar gada da muka yi daga Allah na tunanin da muka yi daga Allah na kallon da muke yi daga Allah na kuma duk Allah shi ke kula da mu in ba dan haka ba wallahi kana tashi sai ka ji ba ka ji kawai Allah sai da kawai dun kake tahiya ko ko ka kawai sai ka ga ba ka gani to Allah shi ka kula da ganin Allah shi ka kula da jin Allah shi ke kula da tunanin kuma yana juyar da su yadda ya so a cikin bayansa Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da ni ni'imomi na na ubangiji kuke karyata abi tilkan ni'ami shin da wadanne ni'imomi min isabati ahli ta'a na sakan kawa masu dawa ubati ahli ma'asiya da ya azaba ga masu sabo an da gairi hako da watanta sai ce ni يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان وانا آية tana daga cikin ayoyi waɗanda malamai masana alƙur'ani waɗanda sun ka san abin da ya shahi ilimi na ƙarƙashin ƙasa da abin da ya shahi ilimi na geography suke tattaunawa akan cewa wannan aya tana daga cikin ayoyi na alkur'ani waɗanda ke nuni cewa a ce ɗan adam yana iya takawa zuwa ga abin da ya shahi sararin samaniya wasu malamai ko suka ce a'a kamar irin muhammad al-aminu cikin tafsirinsa a zuwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an shi ya rajjaha akan cewa waɗannan ayoyi ana magana na akan abin da ya shahi ranar tashin alkiyama amma wasu malamai suna cewa suna magana na har akan abin da ya shahi wannan duniya akwai babban malami wanda muka ambata muku kwanakin baya a ƙarƙashin wata ayat marajal bahraini yaltaqiyan shine ad doktor an-najjar zaglul babban malami na a ƙasar misra ya ƙware Kwarai sosai wajen abin da ya shafi sanin ayoyi na alkur'ani waɗanda ke magana akan ilimin sararin samaniya da ilimi wanda yake na ƙarƙashin ƙasa har yana da tafsiri na alkur'ani wanda ya rubuta za ka gane malamin ƙwararre na sosai idan kana karanta ayoyin alkur'ani waɗanda ke magana akan abin da ya shayi ilimi na geography musamman waccan a cikin suratul fatir wa min aljibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanu hawa gharabi sud wallahi da ya zuwa cikin tafsirinsa duk waɗannan duwatsun da Allah ya ambata cikin Qur'ani duk sai da ya kawo su a ƙasashen da suke a duniyar nan da inda suke a ƙarƙashin ƙasa duk sai da ya kawo su to shi yana cikin malamai waɗanda ke ganin cewa lalle wannan aya mu'jiza ce ta alkur'ani wanda Allah ya ba mu labarin cewa lalle za a kai wani lokaci da ilimi Allah zai bayyana da shi ga bayu waɗanda za su taka su je wasu dunoyi a sama Allah ta'ala ce yursalu alaikuma ana sauka Allah madaukakin sarki ce ya ma'tarar jinni wal ins ya ku taron mutane da aljannu in istata'tum in dai kuna iya an tanfuzu ku fiti takhruju ku fice min aqtar samawati wal ard daga abin da ya shahi sasanni na samai da kasai nawali samawati wal ardi Allah ce fanfuru inda kuna iya ku tafi kaga wannan amru ta'jizin ai umurni na abin da ya shahi gajiyar ba su iyawa kai malam la ku zuna Allah ce ba ku iya zartuwa ku kuce illa bi sultanin sai da wata hujja duk wata min Allah karfi daga Allah wa burhanun minhu kuma da wasu dalilai daga Allah Allah ce fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazziban da wadannan irin ni'imomi na da ubangijin kuke karyatawa a bittan bihi shin da fadakarwa ala ajazikum ka kasa hakku an shaitan ba ku iya komai illa bi haulin min Allah sai da dubara daga Allah an bi gairi zalika ko da wani wannan Allah ya ce yursalu alaikuma yursalu alaikuma shuwarun min narin wani nuhas wa nuhasun fala tantasirani Allah ta'ala ya ce yursalu ma, in ma kun nemi ku fice daga sammai da ƙasai ku je wani wuri Allah ce za a sako gare ku shuwazu tartsatsi min narin na wuta wani hasun da darma Allah ce fala tun tsasira ne wala ba ku iya taimakon junan ku wala abu halkhali ita ce dila wadda take tatatta min dukhali ta hayaki aw ma'ahu ko tare da shi inda muhawalatu kumar nufuza lokacin da kun kai dubara ku fice min a qadaris samawati wal ardi sasannin samai da kasai duniya ya a nan duniya kaga malam ya kawo wannan magana in ma anan duniyan na kun ka nemi ku tafi. to la Allah na iya watsa muku tartsakin wuta a shek abubakar mahmudu gumi sai ce fi mutannihu kaga cikin ayat gawa akwai fadakawa ta hazirun kuma wa akwai tsoratawa ala muhawalatin jawina akan dubarun nan na yan tahiya sama fi su'udu waɗanda ka taka ilal amr su ce sun ce duniyar wata wa an ce duniyar tauraruwa kaza wa gaida ha watanta fadai ce fadai bikin yana yiwa ne an ɗauki ayoyin da ana magana nan duniya na an yi tsadu ya zan su tata bilkuwa da ƙarfi Allah ce sahara Allahu ilimi wanda Allah ya ba su ana magana na kan duniya to da Allah ya ba su yana yiwa musu su ko ba ba yace wa fi hali zalika kuma a cikin halin taka da a ce sama ya mutu kasirin minhum da yawa daga cikin su suna zuwa ba su dawowa sai a ce ya taka ya ce duniya kaza amma bai dawo ba ko ba haka kai kan ga wallahi ka sai wani ya ce bai dawowa hau jirgin sama a gani ka hau jirgin sama a gani lokacin da ya wuce waɗannan jiragen zai a ce ɗan adam ya kuce ce da wurin na ya faɗo <laughs> ai ka ko ko ba a kawo ba duk wannan abin da aka yanka shiga cikin jirgi zai ga ana cewa ko da matsala ta faru a sa rigar iska a yi kaza a yi kaza a yi kaza kai dai kasa ba ko ba haka ba ina wata saukusuwar da za ka yi kai sai a cewa ga kusuwa nan sama gare ka sai jawo a ne za ka yi ga jika nan ƙarƙashin kujerka ka jawo ka sa ka hura iska <laughs> an gane ko to kaga wanda a cikin jirgi ke kenan to ina ta wanda halba shi an kai wannan zamanin in dan tafiya suna tafiya an bayyana ko ilimi ne daga Allah madaukakin sarki Allah ya kwaso wannan mala yake ji har zalika ya mutu kafirun minhu a cikin wannan hali da yawa daga cikin suna mutuwa bishawa da tartsaki Allah ya yusabbu alaihi wanda aka zubuwa gare su wala tabi'una rabbi ba su da ikon su rajin sana an musu daga kawunan su kai malai ce fata alallahu al-malikul haq Allah ya ɗaukaka mai cikakken mulki na gaskiya la ilaha illa huwa rabbul arshil azim ba wanda ya cincinta abota masa da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma saboda haka idan ka samu tafsirin wannan malamin da muka ambata yana da tafsiri تفسير الآيات الكونية للقرآن الكريم تفسير الآيات الكونية للقرآن الكريم تفسيرنا كوي آيوي وأن الله مدعوك كنسيك يحدث سمد كذا وأن سنك زوء أتكان القرآن سنة كوي تفسونا أفرس saboda haka shi na na gaya muku hawata aya marajar bahari ne ta kiya duk waɗannan gulabe yau a duniya da ƙasashen da suke da inda suke da yadda suke tafiya da ya zuwa ƙarshen wannan tafsirin duk sai da ya ambace su da ƙasashen da suke kuma Allah in kace za ka gansu a haka Allah shi ƙara mana imani da Allah ce fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazzibani da waɗannan ni'imomi na na ubangiji kuke karyata a da hadal ikhbari shin wanga ba da labari da gaibi da ilimi na gaibi an da gairihi ko waninsa sai Allah ya ce ni فإذا انشقت السماء فكانت وردة فكانت وردة كالدهاء الله تعالى فإذا انشقت السماء إذا سما تكيتي تتعاكي انفرجت تبوئي أبوابا تيقوها قوها لنزول الملائكة saukan mala'iku lokaci yayi sama za ta tsage domin ta yi rauni kamar yadda Allah ce wani shakkatin sama ku fa iya yau ma'izin waɗaya Allah ce sama ta tsage yinin nan wallahi sama wadda take mai rauni ta to Allah zai tsage ta fa kanat sai sama ta kasance wardatan ta kasance jajir malam ainihin zulha misalin ta muhammara malam sama ta yi ja sama ta yi ja jirma in ka daga kanka za ka ga ta yi ja Allah ce ka jihar yadda ka san fata kal adimil ahmar yadda ka san fata ta ala khilafil ahadi biha sabani yadda an ka san sama yanzu ba fara ba to idan lokacin ne za a tashi alkiyama Allah zai tarwata sama ya wace ta in ka daga kanka za ka ji ta daga ta yi jajir kai ka san tashin hankali ya tau wa jawabu iza abinda an sa izadin nan da Allah ce fa idan shaqqatis samau idan sama ta tsage to kaga kana sauraron me zai faru to kai za ka kaddara shi fa ma a abamul haw menene mafi girman tsoro a wannan lokaci sama ga da ka sani ga ta nan za haske kaga ta koma jajin ko yanzu ka ga hadari gaba kaga kura ta taso iska ya taso yayi da hankalinka tashi ya to yana ta ce sama ta ta koma haka sai Allah ce ni fabi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban Allah ce fabi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban wai da waɗannan irin ni'imomi na na ubangijin kuke karyatawa abi ikbarikum yanzu ba ku labari da ahwal yawm al-hashari halaye na ranar tashin alkiyama litaddu lahu dan ku tattaki an da gairi ko da wani saminan ni'ami na imomi Allah ya ce ni fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan Allah ya ce fa yawma idhin hazarahin nawa wallahi la yus'al ba a tambaya an zambihi daga laihinsa wadda na insu ba a tambaya wani mutum wala janu balle aljani an gane ko akwai yiri na alkiyama ba a magana ba a magana in ma kan ne ka magana a ce kai ishu kama ka ba su magana wani hali ke inda za a kunyata makiya Allah wallahi kai magana a hana ma kai magana amma a wani lokaci kuma wani hali kuma ai ana tambaya Allah zai ce ma za a jabtu bil mursalina ya ya ya kun ka an sama masu yi muku wa'azi to kaga wannan lokaci ai fa amiyat alaihimul anba'u ko ba gaba duk wata hujja Allah ta riga ta kare ba wani bayani da za ka ba wani bayani da za ka yi yanzu na za ka gyara in kana gyarawa yanzu na za ka jin tsoron Allah in za ka jin tsoron Allah sai mala yace wa yasaluna fi waqtin akhar wani lokaci za a yi tambaya ga kaulihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina wal janu huna wa fi ma ya'ti bi ma'ana al jinni wal insu fihi ma bi ma'ana al insi fa bi ayyi ala fa bi ayyi ala kuma tu تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوأمي إلى المؤمنين أبنجي كوشي كرية أبي الأخبار شندلابر بما akbari كأبنك آوة الدفوع عن الشرر دغا ابن da ya shahi yula almuaddi ilai wanda ke basu zuwa gare an da gani ni ko da wurin sa Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu النواصي والأقدام الله مدوكي يتي يقرب المجرمون أنا أغانا كنغرر متاني ana gane fanɗararrun mutane kakkace wa yanayin gidan duniya kayan da aka so don Allah ya baka dama ya baka ƙarfi ya baka mulki ya baka dukiya ya baka dama wai ka shiga cikin ribibi a ranar wallahi haka Allah ya ce yin nan yi mujirin muna ana gane kangararrun mutane da imamun da alawar ya aka gane su ai sawabil wujuhi duk wanda kaga hussa ke bakin kirin yana alkiyama to mutumin banza na, wa zaraqatil uyud za ga idanuwa jarjurma da yadda ka son dangiya kuma wallahi yana shigowa yana alkiyama wa yuqad Allah ya sai ayi ruku bin nawasi da kullu makansu wal aqada da duga dugan su ka sai da aka wa kullu ne ki kullu ne ka da aka yi mai a dawo baya bindi ne a hada da kai wallahi hakan mala'iku kawa kan garare a ina alƙiyama kai wani in ba a yi haka ba a alƙiyama ya ƙwari mutane wallahi yadda wani ya samu dama a gidan duniyar nan ya dinga wahal da bayan Allah wallahi Allah madaukakin sarki cikakken adalina ba yadda ya kaso ba ba ya mika sama ba ya tada hankalin mutane ya zama musabbabin wahalar mutane Allah ya rani kiyama Allah ya ce ga hitar shi na azzalumin nan ga hitar ku kawo shi wallahi an ce mala'iku su kawo ka ai an gama ina za sana sama babu ta an toyi ta ƙasa babu wurin ladewa a kamo ka suna kamo ka sai su kama hanka in sun ka kama hanka sai a bankara ta baya ɗan ka ban ƙaraba sai a jawo kanka sai a gane da ƙawon sai a ɗaure tam ƙararren koyon su, in soja yana so ya samu bayani da mutuwa kun yadda sojoji kawo sai a kama wanga hannu da wanga hannu sai a bankare ba sai a ɗaure tam har abin da baka yi ba sai ka ce yi. to na ta da an ce an kama wanga kai nan gashi gashi a riƙa sai a yi baya a ɗauko ƙawon baya a tankwaro can sai a gane ta baya ce bai yiwa duk wanda ya rika ka in ya yi ka ƙarfi wallahi ne sama ga haka na ya nema sai tankwari ka to shi na Allah ce ko yi ukhaz za a yi riko bin nawasi da ta kullu makai wal aqdami da zuka zukai ai to mu ana hada nasu ya ta kullum minhu to kullum kowane daga cikin su ilaka da mai zuwa ga dugadugansa ka gani min khalfin ko ta baya au quddamin ko ta gaba ko ta baya ko ta gaba in ma ta gaban ka sai a kama ƙahon a yi sama a kamo kan sai a gane da ƙahon sai a ɗauki kuma ba a mutuwa kai ma Wani kafin na sai a kyara cikin wuta yana daɗin da an kariya kai mu zai Allah mu huta kawai wallahi shi an huta duk wani jin daɗi da haka gani in dai ne akwai fasadi akwai fantari ma Allah kada ya bindika kada ya baka shawa mai wannan abin wallahi zai zama zai zama abin tausayi a wata rana kada da cewa kai kana cikin wahala tuwahi ma na sasu ne ma wahala abinci ma ya ma wahala lahiya ma in ka da ka da kuɗin sayan magani komi ka wahala in sallah ta yi ka da abin sayan ragon layya ba ka da abin da za ka wa iyalin ka sutura bakin ciki ya dame ka kare ya dame ka bi Allah kawai duniya ya guntuwa ta ɗan lokaci na ɗan kaɗan wata rana ga baɗi wallahi duk an koma ga Allah can daɗi yake hannu abada Allah ya tsawara sai Allah ya ce mi fabi ayi ala rabbikuma tukazziban Allah ya ce fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da waɗanda yi ni'imomi na ubangijin kuke karyatawa aga haza tahzir shi yanzu ga tsoratawa liyan zajara bihi domin ya da shi man arada Allahu lahu falaha wanda Allah ya mihe shi da tsira an da gairihi ko da wani sa wa yuqabil ahli ga abin da za a ce majan wuta ni za a ce musu hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun to an kara zuciya ce hadhihi wagga jahannamu ita ce jahannama Allah shi yi da har mujrimuna wadda kangararru suke karyata a duniya a duniya liyar ta kun saboda kun hau ma ya kasa jitta kaziba abin da ke hukunta karya ta haka ha da ita min janibihin ta gefen bayan haka يطوفون بينها وبين حميم a فبأي آلاء rabu ربكما تكذبان الله يتوفون سنة تهيا سنة أيك يسعون سنة تهيا بينها تكان انت وبين حميم تكان روان زاهي ماء حار روى مصو زاهي آن مصو زاهي شديد الحرارة مصو زاهي يسكونه أنا شادد idan ta gasu yin sun ka nemi agaji min harin daga zahin wuta wa huwa mankusun hamimin anin da Allah ya ce mankusi na wajen malaman na hau ka ƙazin ai asalinsa ƙazina shi ma ga asalinsa ani shi a asalinsa sai an ka ce ani kada sai an ka cire yawon din shi ne mankus sai ka kuma can wajen malaman na hau wani dogon bayani na kuma in mun shiga wannan babi kuma sai ku yi kwana Allah ce fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazzibani da wadanne irin ni'imomi na ubangi kuke karyatawa aga hada tahzili shin da wanda tsoratawa an da gari ko wannan sa wani man khafa ولمن خوف مقام ربه جنتان to kun ji tsari na Qur'ani kun ga can duk wurin ga kowa jiki da ya mutu kowa ji tsoro ko ba haka ba kun ji ayi saboda tsoron azaba Allah kowa yana jin tsoro kuma dole na ji tsoron azaba Allah to kaga ana haka to yanzu kuma Allah zai sanya mana karsashi da jin daɗi sai Allah ce wali man khafa khafa rabbihi jannata Allah ya tabbata ga duk wanda ji tsoron ubangiji tsayuwa gaban Allah qiyamu tsayuwa sa baina yadayhi gaban Allah lai misali domin misali fatara kama asai ta wuyar basaka ma Allah jannata ne yana da aljanna guda biyu Allah ka ba ayyul ka tasashin man khafa duk wanda ji tsoron maqama rabbi tsayuwa gaban ubangijin sa ala sabilit tawzi'i fa eh dal jannata ila da aljanna bi lil kha'if al insi mai jin tsoro cikin mutane wal ukhra guda lil kha'if al jinni wanda ji tsoron Allah cikin aljannu wa kullu kha'if dukkan mai jin tsoro laysa lahu ba gare illa jannatun wahida sai aljanna guda wakila an gace kai da kulli fardin min afradil khaifaini jannatani wasu malaman tafsiri sun gace kai in mutu ya ji tsoron Allah yana da aljanna guda in ma aljanni ya ji tsoron Allah shi ma yana da aljanna guda Allah ta ba Allah ya ce bari ayi ala rabbikuma tukazzibani da wadannan irin ni'imomi kuke karyatawa abi hadhihi an-ni'ma da wannan ni'ima ay aljanna sai na aljanna yu an da gairi hako da watan ta minan ni'ami na'imomi allati la tuhsa'a wadda ba ta karewa sai Allah ya ce zawata a zawata ɗin haka kwana karanta kai zawata afnan Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan aljanna guda biyu zawata afnan ma'abuta rahu ne tasniyar wannan tasniya ne na zawat alal asli wala muhaya aghsa tana da rahu jamu finan qatilan Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma فبأي آلاء ربكما تكذبان أنت فبأي آلاء ربكما تكذبان ده وقني نعمومي نقبان جزن قوكي كريتاوا شان أبي وصف الجنة صفة الجنة التي جئل له ود أنك سنيا دري من أمثاله نئرنس ما تعتدرون به أدنك كي لورا أن غيره كود وننسى to sai mu tsaya kan fihi ma'ina ne ta jirya sai mu tsaya kan aya ta hamsin insha Allah wannan za mu dakata abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni tambaya ta wannan yana sallama assalamu alaikum da fatar malam yana lafiya gafarta malam yana bayani akan shina da kanwa wadda take suna gida guda